والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأربعاء ترى watan takwas watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da daidai da ishirin da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin wannan littafi mai albarka na Al-Rahiqul Maktum na fadilatu Sheikh Safiyar Rahman Al-Mubarak Kogi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Wannan shi ne darasinmu na sittin da hudu. A darasinmu da ya gabata mun dauko magana ne akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar mazauna Madina darasin da malamin kira shi da suna sukanul Madina mazauna Madina wanda malamin ce musulmai a Madina sun kasu gidaje. akwai 'yan ƙasa 'yan gari waɗanda suke zaune cikin iyalansu da gidajensu da gonakinsu da arzikinsu waɗanda su ba su buƙatar wani tallafi ba sa fuskantar wani kalubale sai na biyu waɗanda su kuma suka rasa komai sun rasa gidaje sun rasa dukiya suka tattaro suka dawo madina su kuma ba da komai saboda haka akwai kalubale ga garumi nan, a gurin manzan Allah su alaihi dangane da makomar su waɗannan mutane da za a saka musu abin da za su rayu wurin da za su zauna ayyukan da za su yi domin su samu dama da nutsuwar da za su yi bauta ga Allah subhanahu wata. A kan wannan kaso na farko muka tsaya mana wannan kaso na musulmi to zai mana magana a kan kuma albabu yau za mu tashi kan wato lamba ta albabu malam ce ammal qaumun tsari amma mutane da biyu bayan wancan kaso na farko na musulmai wanda suka kaso gida biyu to kaso na biyu kuma cikin mutane wa humul mushirku su ne mushirkan madina kuma zala ya tattara har zan da ya jira ko da su ba ya guda ba da makuwa kuma ba ne mushrikai ne min gaba qaba'ilin madina kuma sun fito ne daga kabilun larabawa na madina mana daga ausu da kabilan su falam takun lahum saytaratun 'ala halin musulmi, ba su da wani karfi ballantana ko akan musulmi wa kana minhum man da ash kuma a cikin su a kowanne kokwanto su ya shige shi mana da yawan suna kokon toni shin musuluncin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wa ya taraddadu kuma suna kai kawo fitar kidinin dinin aba wurin barin addinin iyaye da kakanni suna ta kokwanto su fitar ne su shiga musulunci ko su ci gaba da zaman su a cikin addinin da suka tada iyaye da kakanni ولكن ملك sai dai يكن يبطل yubtilu والخير adawa ضد الإسلام والمسلمين sai dai waɗannan kasan kuma na مدينة madina ba su gaba da kiyayya da makirci ga musulunci da musulmi ba a su ba ruwansu mana ba su kiyayyarsu da kaidi da makirci akan musulunci da musulmi ba a su dai kawai ba su shiga musulunci ba suna ta kai kawo su shiga ko kar su shiga shine kawai amma me zai cutar da musulmi ko ya za a su cutar da musulmi wani baya gaban su su kawai suna rayuwarsu ne kawai a matsayin su na mushrikai sannan su wannan kaso na biyu ba su daɗe ba a su suka musulunta ولم تمض عليهم مدة طويلة ما ليش wani lokaci mai tsayi bai gudana gare su ba ma'ana ba su ɗan wani lokaci mai tsayi ba hatta aslamu kusan gaba ɗaya suka musulunta wa aslasu dinahum lillah kuma suka tsarkake addini ga Allah tunda dama su ba kiyayya suke nuna musulunci da musulmi ba su ne kawai suna ganin maza za su ba addini iyaye da ka daga baya wanda ɗabi'u na musulunci da alayyar musulmi da tsarin da musulunci yake da shi wale ya hankalin su gaba ɗin suka musulmi. To a cikin ire-iren waɗannan musulkan akwai waɗanda su kuma suka rage ba su musulunta ba. Wa kana fiye kuma dai daga cikin irin waɗannan mushrikan na Madina akwai kuma wanda man yumkin shadidal bi'd wal adawa yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda kuma suka koye mummunan gaba da kiyayya da fito na fito da manzala su da silma da musulmai walakin sai dai waɗannan ɗin kuma ba su da ikon su bayyana don ba su da yawa ƴan tsiraru suna bayyanawa za a kawo su lam yakun yastati'u an yunawi abu sai waɗannan kuma ba su da ikon da za su iya fito na fito da musulmai ba za su iya bal kana mutarran ila izhar al-wudd was-safa nazaran ila da yace sai ya da su waɗannan ya zame musu tilas bisa larura da bayyana soyayya da ƙauna ga musulmi duba da yanayin da ake ciki domin suka bayyana kiyayya za a gaba da su wa'ala ra'asi ha'ula abdullahi ibn ubay to jagoran waɗannan shine abdullahi dan ubay dan salul jagoran domin ai kaga musulunta yayi dan gudun in ya ci gaba da zama a kafiri kuma ya ci gaba da bayyana adawa za a yi maganin shi musulunci shi na hadisi ya zo cikin bukhari kamar dan uban ne musulunta manzala ya tafi duka sa ibnu ubada ya goya usama ta ibnu zaid a bayan jakinsa yana zuwa sai wuce wani majalisi a majalisun akwai muhajiruna da al'ansa da kuma mushirikai na madina a cikinsu kuma akwai abdullahi kan ubai dan tsanin lokacin da musulunci da na bai wucewa ganin jama'a sun rike sabuwar ya rike wannan jakin zamun sai kirgiya sai kura ta kashi kura ta kashi sai dan ubai ya kawo ya jawo kayafinsa sai riƙe hancinsa da ya ce ayyuhan mar'u a Laina alaina wace kai wannan mutumin kanka tada mana kura wai annabi ya ga wannan kaga wannan wannan kan ba za na masa magana ba ya sauka ya yi sallama a majalisun wannan ya nuna in ka da majalisi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ba laifi ka yi sallama kana nufin musulmi sannan sai fara wa'azi inda dama ta samu bare da awa kamun ya wuce a nan ma sai dan uba ya san ce yake ka zai kai wannan mutum kar ka zo majalisin mu muna hutawa ka dame idan ma wannan abin ya dame ka ka bari wanda ya zo inda kake sai ka ba da abin da za ka gaya masa sai Abdullahi dan ma a yi a'a ya annabi mu yi mana muna bukata daga nan sai ta tabbata ya kamata da kire kire ta kanna tsakanin musulmi muhajiru da al'ansar da kuma waɗancan mushrikai da ɗan wani ɗan salo rigima zana ya da tsakiya yami ya raba tsakani sannan annabi ya auka kuwa sai ya wuce zuwa dubiya ya auka jakin da ya wuce zuwa dubiya to bayan ya je dubiya a nan sai shiga a tsari uba da Yake kaza abin da ɗan uba ya san salo da yamin dazin nan kaji kaji kaji sai za a uwa da ya fiya mazala ta yi hakuri haushe yake ya ce ai mun zuwanka mun shirya da mu da hausu da kazarar mun zaɓe shi a matsayin sarki za mu naɗa shi ya rage ɗan kwanaki a bikin nan kaga ne samu sarauta har an gama shirya kaya na sarauta da hula ta sarauta da komai su kuma na ya kawo kai hijira to da haka da kano ko mu zamu da wani abu da muka tattara muka yi gurin ka to da haka wannan da ya sa yake jan kaushin ka karfi da shi kuma za ka yi yaki to bayan an yi yakin badar a zartansa za a gama da annabi da musulunci to da ya ga musulunci da musulmai sun yi nasara a badar sai yi tsorata sai ce da sauran waɗannan kafirai yan uwansa ku ku shiga wannan addinin dan kada mu ma a gaba da shi ne sai zo shi da musulunci kaga kenan shigar musulunci dama ba dan Allah ya shiga shi sa kuma ya mutu arni Allah ya kiyaye to waɗannan su ne waɗanda ba za su iya bayyana biyayya ba guda yanzu nan za a yi maganin su domin madina ba makamanci ina fata gani to wannan shi ne. abinda ma da yake cewa sun buƙaci bisa dole sai sun nuna ƙauna da soyayya duba da halin da ake ya ce wa ala ra'asi ha'ula abdullahi ibn ubay da kajin jagorancin waɗanda akwai abdullahi dan ubay dan sabu faqad kanat al-aws wal khazraj ijtama'u ala ba ibada harbi mu'ad yace hakika hausa da khazraj sun yi taro sun yi gangan sun yi ijimai sun yi haɗaka a kan su shugabantar da shi bayan wani yaƙi da suka yi a tsakaninsu da suna yakin mu'ad wa a Lafiya ijtamaru ala ziyadati ahadin qabli ko ba su taɓa yarjejeniya a kan za su shugabantar da wani ga ƙabilun guda biyu gaba ɗaya ba in ba shi ba gabaninsa ba wa kanu kan nan zamu na khazu liyujawwiyuhu wa yumalliku yace ma an san gama tsara kayan da za a saka da huluna da za a sa sarki guda ta sarauta liyujawwiyuhu domin a dora masa wannan kalli wa yumalliku su saka shi sarki وكان على malikan أن يصير ملكا Ya kusa dab da zama sarki da mutanen madina. يشكو في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم سيدنا مزانا يشكو وانصرف قومه عنه إليه mutanensa da sauran ƙabilun suka juya gaba ɗaya suka dawo gurin annabi da yara anna mustalaba ul mulka da haka dan waye dan su yana ganin kamar annabi ya kwace masa mulkin sa ne fa kana yubtin shadidul adawa bihi saboda haka sai ke koyi wata irin gaba da adawa ta inna na aga annabi Wannan mara a inna zuru ba la su ala shirki yayin da yake kuma halin da ake ciki ba zai taimaka masa ba in ya ci gaba da tabbata a kan shirkarsa wa annahu sawfa yu'rabu baqaya al wa sharaf kuma ya fahimci in ya ci gaba da tabbata a shirkarsa zai samu haramci zai rasa wato wannan ɗaukaka da yake da ita wa shar da daraja wa ma ya tarattabu alaihi ba da kuma abin da ke rataya a kansu min balafi'il hayati duniya na wannan amfani na duniya to da ya ga haka azhara al-islama ba da bayan an yakin badr sai bayyana musulunci walakin Daidai ba su yi al-kufr daidai ba ya tabbata a ransa yana kafin shi kaga munafiki na ya ji yajidu majalan yakidu fihi ibi rasulillah sallallahu alaihi wabin wa da muslimina illa fi ya'tihi sai kasance duk sanda ya samu wata dama wanda zai shirya ci, ko ya cutar da annabi suna zama da musulmai to ba sai yayi duk damar da ya samu sai amfani da ita ko ko wata suka sai a bace wa kana ashabu min ar-ru'asa haka nan abokansa daga cikin sauran shugabanni allazina qurimu al-manasib al-marjuwa fi mulkihi waɗanda su ba suka rasa manya-manyan mukabai da suke faɗayin zamu, da ya zama sarki su ma ku su ma suna goya masa baya suna goyon bayan kaga daga shi zai waɗanda dama suke kwaɗayin sarauta cikin mutanensa wa yadda ku suna goya masa baya fi tamfili kuɗaɗe wurin zartar da wato waɗannan tsare-tsaren nasa da makinci wa rubba ma kanu ya tafi nuna ba da shaba yace wani lokacin ba sukan ja hankalin wasu matata waɗanda ba su fahimci lamarin ba za al-muslimina da kuma wasu daga cikin wato rubakun musulmi mana amilan ko kutsaki sai su ɗauke su a matsayin wato waɗanda za su taimaka musu wurin zartar da manufofinsu min aisu na ya shuru shi kuma zai je zartar ta inda bai sani saboda mai shi ba musulunci ya sani ba an ɗauke shi an zaga shi zai yarda saboda mai na farko musulunci bai gama tabbata a ransa to wannan shine abin da su ɗan ubai dan salo suka dinga yi waɗannan su ne kaso na biyu na mutane amma kawo misali amma kaso na uku na mutanen madina wa hum da yahu to su ne yahudawa فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني كما أسلفنا قال يتي توسوكم ودنن يهودا sun tattaro ne sun dawo yankin Ija, yankin Makka da Madina kenan lokacin da ƙabilar Ashuriyun suke musguna musu da kuma ƙabilar Rumawa. malin ce kamar yadda muka gabatar a farkon littafin da wa bil haqiqati ibraniyyi kuma su waɗannan a haƙiƙar yahudawa suna kan wancan aƙidar tasu ta ibraniyanci da addinin walakin bada da ila ilal hijaz dai bayan sun tattaro sun baro yankin siriya sun dawo yankin Ijaz istabiqu bi sibghati al-arabiyya sai kuma suka rina kansu suka yi rini da irin rini da larabawa ma'ana suka juya suka ɗauki wata shiga da wata al'adu ta larabawa bizzayi wurin shiga ta jiki walluga da harshe walhazara da wayewa duk suka ɗauki larabawa amma fa addinin yana nan a yahudancin su yana suna nan a yankin ya yahudawa ba su canza ba ina fata nan hatta tsarar asma'u'un wa asma'u yi arabiyya yace kai har wasu daga ciki ma suka zama sunayensu da sunayen kabilunsu da ya juya ya koma larabci amma ba a aqida kana nan da yahudancin wa hatta qamat bainahum wa bainal arabi alaƙatin zawaj sai da ya zama ma tsakaninsu da larabawa akwai alaƙa ta auratayya wasigir da surkuta illa annahu tafazu bi asabiyyati wal jinsiyya sai ba su kuma duk da haka sun kiyaye wannan wato kabilancin nasu na jinsin yahudawa walam yandamiju fil arabi tab'an anan ba su taba cuɗanya da larabawa sun ade sun zuma su ɗaya ba suna nan da wancan yahudancin nan Balkanu kanu yaftakhiruna bi jinsiyatihim al-isra'iliyya al-yahudiyya kai har sun kasance ma suna alfa'ari da kasantuwar su jinsin bani isra'il ma'ana yahudawa wa kanu yahtakhiruna al-araba ihtisaran balidan sun kasance ma suna wulaƙanta larabawa wulaƙanci wanda ya kai mutuƙa wa kanu ya rauna kai suna ganin ma anna a arab Mu ba a tallau, suna ganin dukiyar larabawa ta halatta su ci ko da aramci in sun ci dukiyar larabawa, ba aram suka ci ba domin dukiyar bayan suka ci Ina za a gobe bai hude yake ganin duk wanda ba bai hude ba a duniya da dukiyarsa da rayuwarsa da mutuncinsa da ya halatta a ci domin bawa ne an alice shi ne danye mai yahudawa bauta a duniya har gobe suna da wannan rajin shi sa ba buɗe ba zai taɓa mu'amalar ɗan'uwansa ba buɗe da riba ba amma ya halatta wai mu'amala da wanda ba ba buɗe ba ne to yanzu sun sani ba a yamci a junan su ba sa yi amma kuma suna iya kulla da wani wanda ba bai kulle kaga kenan su ne hakikanin masu wariyar launin fata amma da suke cewa wai ana nuna musu wariyar launin fata ana nuna kyamar yahudawa gudawa mutum da ana yi ne albarka ba nuna kyamar ba aiki nan ne dama dole ya shiga cikin kyama ina fata an gani har ma wai in kana cewa mai hude tsinan nuni zai ce wai kana da me ra'ayi yan yan nan yau adam ita man tarar waye da ma kan adam itila tar ya zo ba kina Allah ya tsini tsinan nuni saboda ka ga kina adam itila tarar waye kawai inuwa ce ta bizi shi ma ya kamata a jari za a banka na zama da wadda ina yin ta kashi ina fata an gani Sau da haka babu wani magana wani kyamai su suka fi kowa ma kyaman mutane asali abin da suke cewa ana kyamar su ɗabi'ar su ke da tun daga abin da suke yi wa laraba sun raina sun raini wanda ya kai mutuka kuma suna ganin dukiyar laraba ma ta halatta su ci kawai ya akuluna an kai masha'u suna iya ciyar da sun gada ba, wanda kuma Allah ya yi bayani ana ta'ana ana na cewa wa min ahlil kitabi duba adalci irin na musulunci Allah yake akwai daga cikin ma'abuta littafin Yahudawa akwai wanda man inta madaukakin tsarin yu'addi ilai Allah yake akwai wanda in ka amince maka kuka yi mu'amala da dukiyar da ta kai kin tsari tsarin milamilan dukiya na zinari Allah yake yu'addi ilaika zai sauke wannan amana zuwa gare ka ma'ana zai dawo maka da haƙƙinka ko ɗaya ba zai ciwo wanda adalci ba a cikin akwai ne na kwarai wanda suna kiyaye amana amma sai Allah ya ce wa minhu amma fa a cikin su akwai wanda man inta aman bi dinari wanda ko dinari ɗaya ka aminta da shi kuka yi mu'amala yi, yu'addi ilayka ba zai yi. illa ma dumta alayhi qa'ima sai faɗi dan ka tabbata a kansa ya ga ba yadda zai yi iya danne wannan kudin sai dawo da shi Allah yake me yasa dalika bi annahu abin da yasa saboda sababin su waɗannan yahudawa qalu suna cewa laisa alaina fil ummiyyi da sabil suna cewa ai ba mu da wani laifi dangane da dukiyar ummiyyu ana dangane da dukiyar larabawa dan mun cinye musu ya ba mu da laifin komai mun ci banza da ma bayi wannan shine tunanin su kuma wa lam yakunu متأمسين fi نشر dini kuma su ne waɗannan yahudawan na madina ba su bada mu da yada addinin su da dama ba addini ne da su wa inna ma jillu bi za'ati mutiniya ba da yake mafi rinjaya abinda suke da shi na addini abinda suka kunso na addini suke yadawa iya su ne alba'ar na farko camfe-camfe a da suna yada camfe da yake nan. wasu sigir sai kuma tsafe tafe wannan fasu da kuma mai tofi wani rukiya ko tawaida ma'ana ta zama yar tofi-tofi da mimmi domin a samu wai ko magani ko na kenan kawai abin da suka saba da shi yan kudin hutun su kawai kamar yadda za ka samu waɗanda ai ba su da wani abu zai mai yan kudin hutar waɗanda ake cikin shafi shafa ko ba su bane ana ta su ma kawai yan shafi shafa ne ba abin da suka iya sai waɗannan kudin hutar su. wa amzali ha da makamantan waɗannan abubuwa wa bidalika kanu yarawna anfusuhum ashabal ilmi wai da wannan da suke ganin kansu su ma abota ilimi ne wa fadlin da fadana ta daraja wa kiyada suke ganin kuma su suka fi tantanta su zama shugabanni kiyada kuma mai rauhaniya kiyada jagoranci na wato rayukan mutane su suke ganin su suka fi kowa tantanta su jagoranci mutane hatta a zukatansu musamman saboda sun ga laraba ba su da wani ilimi da aka saukar daga sama wa kanu ma'aratan fi fununin kasbi wal Aisha, kuma sun kasance ƙwararru ne su wurin fannonin neman kuɗi da yadda za a rayu Wana ga har gobe bai rubi aka yi kawai ya za a yi samu kuɗi ta kowace hanya ya za a yi rayu saboda ya san bai da rago da'ira فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر ya kasance a wannan lokacin a annayensu kasuwancin ƙwayoyi yawancin ƙwayoyi shirin alkama sha'ir su suke kasuwanci wattan da shi kansa kasuwancin dabinin walham da giya wasiya da tufafi duk suke a kanu yastawriduna thiyaba sun kasance suna shigo da tibabi suna zuwa su yi da tibabi su shigo da shi madina wal ugu da abin da ya shafi irin su alkama da sha'ir wal kham da giya wa yasduruna tamra kuma sun kasance suna saye dabini ko su tattare dabino a madina su saye gurin mutane وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وزنا da wasu aikin babu waɗannan da suke aiwatar fakanu ya akulunan manazi'a min ammatin arab adhafan mudha'afa sun kasance kuma suna kwashe dukkanin wani amfani daga hannun larabawa ninkin balinkin thumma lam yakunu yaktasiruna ala dalika yace kuma ba su takaita a iya wannan wayen da suke wa larabawa ba Balkanu kanu al-akilina akalina lirriba kuma sun kasance maciya riba suna ba wa larabawa bashi da kudin ruwa yuqtuna al-qurud al-fa'ila suna ba da bashi mai yawan gaske li shuyukh al-arab da manya-manyan dattawan larabawa wata daɗin da shugabanninsu liyaksimu biha madani a shu'ara domin su sami yabon mawaka wasu ma'a kuma domin su jiyar da mutane a nuna su mutane ne masu taimako alhassana bainan nan domin sunayen sai ya yi cewa mutanen kirki ne tsakanin mutane ba da in fa'iha min gairi jadwal wala ƙa'ida bayan sun ba da wannan dukiyar ba tare da buƙatuwar dukiyar ba ko babu fa'ida dangane da yar Wakanu inuna la'a har da ɗin ru'asa sun kasance sun ba da wannan kudin sai su jingini gonaki da filaye na su waɗannan larabawa gabanin. wa ɗin wani lokacin ma aka kayan gonar ta wa awa ku yi da kuma shingayen da dabino ne na inabi da zai ce ku sun jingina daga nan zai dawo mallaka sun malayan bisuna illa a awamar hatta tarifuna sannan ba za a san wani ɗan lokaci ba sai yan shekaru ƙanƙani sai ta mallaka kuma za su tsara musu wata dukiyar sai su yi tunani tun da ba za ku iya bin mu ba tun da da riba ba za ku iya biyan mu ba to mun karfe waɗannan gonakin mun karfe waɗannan shingayen sun zama namu su kuma larabawa tunda suna ganin su da littafi sai da ɗauka Allah ne ba da umarni da haka to za ka yi tunani da haka suka dinga wuce larabawan madina dukiyar ta dawo hannunsu kamar yadda faris kula mai ke da wasu ba da wannan asusun na IMF duka dukiyar aita ta mai ta talakawa duniya ko zan magana da nan domin wani a kudin ne, a kudin ruwa ya ake tara wata dukiya amma kuma har yanzu zai yi kuma wai shuwa gabanin kuma wani yi mu zo kuma suna shi ba shi kalli kasashen asiya idan ka auna tsarin tattalin arzikin asiya da tsarin tattalin arzikin afirka a shekaru arba'in baya idan ka kalla za a ga kusan tattalin arzikin afirka ya fi na asiya ya fi yin amma yanzu kuma asiya sun ninka mun ninkin ba ninkin sabon tattalin arziki me sa? saboda da wuya ta kasashen asiya suna irin wannan karɓar bashin ba. a azalin in ma za su karba. za su karba ne a tsakanin junansu ko su karba daga shanar ko japan ko wata ƙasa cikin wata ƙasa ba sa zuwa wani Bank ba kowanne ne suke zuwa wani Bank ko IMF ko ba ni su karɓi bashi. Sai zama mu kuma da da tattalin arzikin mai ke da ƙarfi da can karanta tarihi shekarun baya naira ta fi dala girma ba ni da muka koma mu kuma wurin waɗanda muke karɓar bashi Zai ce ku karya farashin kaza ku karya darajar naira ku karya kaza kuma sai mu zo mu karya sai ku kori ma'aikata ya zo a kora wajen yin tallafin noma sai a janye har gobe ƙasar amurka tana bawa manoman ta in ma suka noma alkamar da ba za ta iya abin da ba gwamnati ce take cirewa da ba su kudin da tattare ta ajiye a runguna inda ake yaƙi sun tarwatsa jama'a ana yi wasan shi kwaso su kawo musu za ka tattara wata alkamar da noma ta tafi shekara goma su cikin sai a kawo ana mu sun zama almajirai bayan kuma da dukiyar mu aka yanzu kuma har yanzu an kasa ganewa bar zaune irin shugabanni mutum Allah ya sauya ko tsoron tabbata a mulki suke yi sun gudu su zauna a mulki ko tana da wani mutuwa da ba a ya faɗa ko ku duniya wa kara iya sulmau ya ce wa'an zai shige rauni suka ce me raunin yace waɗannan abubuwa san duniya da gudun mutuwa daga an samu wannan shi kenan ka zama bawa Allah kiyaye saboda kaga kenan sannan a hankali zai zama da kiwa wa kanu ashabu da sa'i kuma sun kasance masu shirya wana makilta makilta manya manya wa mu'amaratun da haɗin baki wa utuwin da zalunci wa mazalin da banza يلقون العداوة والشعلاء بين القبائل العربية المجاورة sai su dinga yaɗa kiyayya da gaba tsakanin larabawa da suke makota kai sai su haɗa wannan da wannan fada sai zo sai su ba wannan bashi su ba wannan bashi su tsere wannan makami tsere wannan makami yadda dai ake yi a yau wa na ba'du a'da ba'd su kuma dinga rudar wasu daga cikin a kan 'yan uwansu bi kaidin kafi! da wani irin makirci koyayye Lamta lam takun tashuru tilkan qabail wadannan qabailun taɓa ta wannan dusa sai ɗauka ƙauna ce makanar ta kafa ana bin urufi sai ƙabilun su dinga tabbata cikin yaƙin juna wannan ya farma wannan domin kamun zuwa na madina ba da ausu da kazarin ya san juna su bayan fa ƴaƴan wa da gani walam takat tantafi niranuha hatta tataharraku anamil al-yahud marratan ukhra litu'ajjijaha min jadid ba da yace zai yi wahala wutar wani yakin ta mutu ba tare da yahuda sun tsara rura wani yakin samu ba ai na tambala ungalika idan suka samu tabbatar yaki tsakanin kabilun laraba suna yakin juna yadda su ala iyali sai su zauna a gefe ya rauna da ta'ida hadar da are suna kallon sakamakon wannan zigar da suka yi wani da kuma rutar larabawan da suka ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين العرب kuma suna jin daɗin irin masifar da ta afka ma waɗannan miskinan larabawa min ta'ata na ta'ata wal bawab da alaka wa yuzawwijuna hum bi qurudin thaqila in ta tsara daɗa musu wasu ba su basussuka wani rancen mai nauyin gaske ribawiyya wanda ke cike da riba hatta la yahjibu anil ard dan kan su daina ya tsajjuna li usrin nafaka saboda karancin kuɗi a sai tsara musu ba wa bi hada da wannan tsare-tsaren ne kanu ya suduna ala fa'ida sai kabira sai zama yahuda suna samun wasu manyan fa'idodi guda biyu na ɗaya وما على احتفاظ على سيادة اليهودي لا تكياي توشن سنة يهودانشي inda waɗanda sun za su suna ta yake yake kaga ai za ma su da tsoba ne biyu kansu sannan na biyu wa riba da kuma bunƙasar wannan kasuwar ta su ta riba ya ya akulu a za'afan mu za'afa domin su ci dukiyar mutane ninkin ba wa yaksibu sarawatin fadila kuma su tara wasu irin dukiya da yawan wa kanat fi yasriba min salatu qaba'il mashhura to cikin yahuda wannan a madina akwai manyan kabilu guda uku ta farko bani kainuka wa kanu ulafa'ul khazar sun kasance wasu ne masu taimaka ba kabilar kazirai mana sun kulla al'ilku yarjejeniya ta ne, bayan wasu yahuda gaba ɗaya bakin da ɗaya a ba sai waɗannan suka zauna da ni da kazarar wa kanar diyaru kun dafi da lafi su yahuda ba nuka duka unguwarsu tana cikin ƙaryar birnin madina sai na biyu banu nazir ƙabilar banu nazir wa kanu kula fa al-kazarar su ma sun kulle rijijiniya ta taimakekeniya da ta zarar wa kanar diyarin bidawanin madina su kuma unguwarsu tana gefen madina sun ka fita daga garin madina sai na uku banu ƙwaraina wa kanu ulafa al-haus su kuma sun haɗa gwiwa ne da taimakekeniya da kabila haus kaga a zahiri kamar suna nuna wa larabawa waɗannan yahuda suna nuna suna tare da waɗannan waɗanda suna tare da waɗannan sai waɗannan su zuga waɗannan waɗannan su zuga waɗannan waɗannan su ba waɗannan bashi da rance mai ba mai ruwa waɗannan su ba su ba waɗannan amma a guri guda kuma yahuda gaba ne su bakin wannan shi ne halin da muke ciki ne haka yake kuma kawai bambancin lokaci ne da yanayi amma tsarin ɗaya Allah ko yanzu ba yanzu za mu ba ku bashi don mu ce a gida a ci ba ka ake cewa ba idan an ba da shi kuma zai ce kuma ba ku dala miliyan kaza ko miliyan kaza to amma ba dala miliyan kaza din ba kuɗi za a ba ku gaba ɗaya ba dala kaza za a ba ku makamai da kayayyakin ayyuka na yaki dala kaza za a ba ku kaza da kuma kuɗin ruwan mu kaza ne

منذ أمر Su sune waɗanda suke tada yaki tsakanin kabilan ausu da karari da kagaraju shekaru masu nisa wa kadisa a mafi an fusi a yi harbi du'a kuma su ma sun taimaka wurin wannan mummunan yakin da aka yi a ƙarshe yakin da ake cewa da yakin mu'a wanda daga shi ausu ba su kare yakar yan uwansu kagaraju ba annabi ya dawo mutum to har wasu daga cikin yahudawan sun shiga yakin sha ausu da da sun yabi junansu kullum ma'ahu faɗi, kowanne tare da ni abokan alakarsa wa taba'an yace abu ne wanda yake tsananne kowa ya san wannan fa innal yahuda su waɗannan ya lam yakun yurja minhum an yanzuru islam illa bi ghairi wal ya ce kowa ya sani ba yadda za a yi ka yi kwaɗayin daga waɗannan yahudawa cewa za su kalli musulunci wani kallo mai kyau illa bi ainihin bambu wace za su kalli musulunci ne da idanu na kiyayya da gara farrasul lam yakun min abna'i jinsi na farko dai manzan musuluncin ya fito daga jinsi a mu kun adawa hatta yusakkina ja'ash asabiyyatihim al-jinsiyya ballan tana wannan kabilancin da yake tashi a cikin zukatansu ya fanta allati kanin musaitira ala nafsaniyatihim wa akaliyatihim wanda wannan kabilancin ne ya mamaye rayukansu da hankalinsu sana abu na biyu kuma wada'awatul islam wa'azin da musulunci yake da kiran da musulunci yake yi lam takun illa da awatun sani shi kiran musulunci kira ne wanda yake kira ne kyakkyawa to bayyana baina ashtatil kuno kuma kiran yana haɗe tsakanin zukatan da suka tarwa su kuma ba sa son zukatan su dawo guri guda su haɗu wa tusbi'u naral adawati wal baghdha haka nan wannan da awa ta musulunci tana kashe wutar ƙiyayya da gaba ko ba ta zo wutar ta mutu wa tad'u ila iltizamil amana fi kulli shi'u sannan kuma da hawar musulunci tana kira ne zuwa ga kowa ya kiyaye amana a dukkanin al'amura su kuma da ba ba su da amana wa ila taqlid bi akli al-halal min tayyib al'amwal kuma da hawar musulunci tana kira zuwa ga kowa ya wa kansa da baibayi da cin halal mai tsarki daga dukiya su kuma ba sun gina rayuwarsu a kan cin riba da haram kaga ya zane shi goyi bayan musulunci ba zai taɓa zuwa wa ma'ana kullu zalik ma'anar kenan dukkanin waɗannan abubuwan da musulunci ke zuwa kira gare shi shine ana nufin annaka qaba'ila yasrib al-arabiyya ma'ana tana nufin ƙabilun madina waɗannan larabawan da tatta alamu min mabaila za su samu haɗuwa kenan da haɗaka da zaman lafiya a tsakaninsu su kuma idan waɗannan ƙabilun suka samu zaman lafiya to su kuma wace riba za su samu ka ga yadda za su kuma bayan wannan addini tunda mai suna ganin ba ribar da za su amfana wa ina izin kuma a duk sanda waɗannan ƙabilun suka samu haɗewa guri guda kuma na budda min an tuflita min barasinil yahud idan babu makawa waɗannan ƙabilun za su kubce kenan daga fiƙoƙin waɗannan yahudawan da suke kartarsu suna jin mai sha yafshilu nishafuhum tijari kenan tsarin su na kasuwanci zai karo wa yuqramuna amwalan riba sannan kuma za su samu an haramta musu wannan dukiya ta riba ta duro a alayhi ra'asar wacce tarin dukiyar da suka tara dama tana kewayawa ne a kan riba Ban kai ba wannan ba ba suna jin tsoron ya tamilu an ta da tilkal kaba'ir suna tsoron waɗannan ƙabilun na ƙauki da kazarar idan suka koyi musulunci suna iya harkawa idan su ya buɗe ba ta da kulubi isa bikin al’amwal al-ribawiya allafi a ka zata ne ku ne ma su fara tunanin aiwaccen dukiyoyin lagunashinsu da shingayensu da ya buɗa wannan suka mallaka ta hanyar riba ai ba su ba cancanci su mallaka ba kaga za su iya dawa su ba shi karni wa taqumu bi irja'i ardiha kaga kenan suna larabawa za su iya dawowa su dawo da gonakinsu wa hawa da kuma mai waɗannan shingayen nasu allati adaa'at yahud wanda suka tozarta su suka bar wa yahudawa bi ta'diyati riba wurin biyar wannan shi ya sanya yahudawa suka tura fito da labar kana al-yahud yadkhuluna kull dhalika fi isal yahudawa ba sai shigo da wannan tunanin a tsarin lissafin mun zo arabu tun da suka san cewa an na da'awata lissaf to hawuli lissa karara su yi su tun da suka fanci da'awar musulunci tana neman ta sami zama ta tabbata a madina wali dalika saboda haka ne kanu yi nuna a shaddin adawa da sai suka suna koyi wata irin biyayya mai tsanani ga musulunci. Wa bisa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama da ƙiyayya mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Manzo an da kala ya riba tun daga ranar da annabi ya shigo Madina wa in kanu lam yastaja saru ala izhari ha illa ba ko da yake ba gangan gangancin bayyana wannan kiyayya ba sai bayan wani lokaci sai da suka gaba an fa ba su fito na fito ba za a gama da su sai suka bayyana adawar kuma ƙarshe ana ya gama ya ce wa yuzhiru zalika jaliyan wannan bayanin namu zai fito karara mun buga misali bima rawa ibn ishaq da ruwayar da muhammad ibn ishaq sahibu sirra ya rawaito عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها إذا أم المؤمنين صفية بنت فقيي أنا كان بسيطة ميزا زمن إتأذن أنت ويقويش تلك تاج أفندا بابنت دا مفن تسكري لقد عند بيرو مدينة أنا ذا لاباني وانا كان أفنا فاين تأذن مسلمان كان أقول مدينة أنا كان ابن إسحاق وأمر ابن الاتحاد يتحدث قدست عن صفية بنت عيين عن تبدليد لصفية بنت عيين ابن أخطر أنها قالت أم المؤمنين صفية قلت أحب ولد أبي إليك مثل لا كتنسي على جم أيدينا لا fi soyuwa a gunsa fiye وإلى kowace yace har ba da baffala tace har ba da baffala ce lam alqahu ma qad ma waladin lahuma illa akhzani duna tace tun da nake ban taba zuwa na tar da su tare da wani da cikin ƴaƴan su ba ba ce sun aje wancan sun dauke saboda da suke kaunar ce tace falamma kalima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya zo Madina wala zana kuba ya sauka a kuba fi bane amri ibn au a kabilar ko gwagwaro amri dan au kada alayya ma'aikina ta yi baro garin su saboda ai suna khaibar su su tafiya saboda ka je baro khaibar da babana uyayi ibn akhtab wa ammi da babbana abuya suka baro garin su suka taho madina ibn akhtab mugallisi suka fito da duku-duku da sauran duhun dare qalat tace falam yarji abu su dawo garin mu ba hatta kana ma abu rubishi sai da halaka qalat tace fa ataya sai suka dawo ka kalai ma'ana kaslalai sai suka dawo kamar waɗanda wani nauyi ya hausa da suke tafiya kaslalai suna cike da lalaci cika gane tsafi tsayi ne suna ma'ana kaskantattu sun faɗi ba da wuri yamshi ya ne al'umuri yace suna tafiya kuma tafiyar ne wanda take da ƙarfi ke tafiya ne ma'ana da ƙarfi ke tafiya irin gaba ɗaya jiki ba mai ba daka ranar tace ba a shashku ilai ni kuma sai na tashi cikin gaggawa inda ka saba suna kaunarta suna rike ta cikin nishaɗi da karkashi na towo a guje ilai dima, ma kama kuntu a sunan kuzai da nake a wallahi man من ilayya wa man من تفت من تفت إلي وإن yake na da Allah ko ɗaya daga cikin su bai waiwaya ya kalle ni ba dai wani riki kaga ya ɓaci ma'ama bi imamin al-gambi tare da kuma abin da ke tare da su na bakin ciki da ɓaci. Kana ta ce wasu mai to amme a baya sai na ji babba na abu ya yana ce ma mahaifina wa huwa ya kudu ne abi oyayyi ibni abu yana faɗa ma ma'aifi na oyin da ɗan ya ce da shi a kuwa kuwa wannan ɗin da muka gani shi ɗin ne ba na wai manzalar ke shi ɗin ne kala sai ma'aifi na ce na abu wallahi ƙarar ce da Allah shi kala sai shi babban da ya ce a ta'arifuhu wa tusbitu ka san shi ne kuma za ka iya tabbatarwa shi ne qala na'am eh ana zai ba fara yake amma fi da suka ne to yanzu ne kake ji a ranka dangane da wannan bawon Allah da ya zo mana ya zo Madina qala su ce ji ma a gida yake adawatu wallahi ba ba abin da suke ji a raina yake ne biyayya da gaba da shi matuƙar ina kaga wannan yana nuna yadda ya gawa suke ƙin malai ce wa yashhadu da zalika aidan abin da ke ƙara goyon bayan wannan kuma ba rawa kun bukari bukhari bi islami abdullahi ibn salam hadisin da bukari ya rawaito a bayanin musulunta Abdullahi ibn salam radiyallahu anhu wanda malami ne cikin malaman yahudawa kana كان min من wala علماء اليهود ya kasance babban malami cikin manyan malaman gudawa ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يا إن يجي من الله يزو مدينة شيء عبد الله بن سلام في بني النجار يا سوكا بني النجار يا أبو مستعجلا يزو شكل قرقاوة وألقى إليه أسئلة يمس وسجن بيوي لا يعلمها إلا نبي ما ولي أن أمسوش تنبيه في النبي nan malam ya take shi tambayoyi idan muka karanta ruwayar bukari tambayoyi ne guda uku na ɗaya ce da shi ma'ana zan tambaye ka wasu tambayoyi inni iluka an salati la alamu wanda illa nabi ce zan maka tambayoyi guda uku ba wanda ya san amsoshin su sai annabi sai ce da shi na farko tambaya ta farko ma awwalu ashratu sa me ce ce farkon alamar da za ta fara bayyana daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama guda goma wa ma wani sa'arin ya kuli wa abin janna kuma wani abinci mai yan aljanna sun shiga za su fara ci farkon shigar su abinda za a fara kawo musu sannan zai ce kuma wa ma balul waladi yanzibu ila abihi aw ila ummi da yasa idan aka haifi da wani kama da babansa wani kuma ya kama da babansa wannan su ne tambayoyi kala shi kuma sai manzo Allah ya ce akhbarani bi ibnu adam da yace dazu dazun nan kamun ka zo jibril ya ga mun wadannan hansoshi mana Allah ya faɗa jibril zai ga annabi hansoshi wanda zai zo da tambayoyi yace ɗazu ɗazu jibril ya kama hazokin yana cewa jibrilu ya fi latin alamun ta kala yace za ka aduwul yahudu min al-mala'ika yace ai wannan makiyin makiyin yahudawa ke na cikin mala'ika mana wai gaba suke da jibrilu da sa saboda yana wa annabawa ayi yana tona su yi, shi yasa kawai suka tsare shi shi yasa suka ce da annabi da israfi da yake zuwa gunka ko mikayin da mun yi imani amma tunda jibrilu zai ba su to da yana mutumin da yake gaba da Jibril wai shi kake sa ran wai a duniyar nan wai ku zauna wai ku yarjejeniya da shi ko ya kiyaye yarjejeniya kana wani da kanka sai annabi ya ba ta amsa yake da shi yace ashratu sa'a fa amma awwalu ashratu sa'a madaru tuhshuruhum min al-mashriqi ila al-maghrib yace wajen mutace da za ta rarar ko mutane daga gaba zuwa yamma wa amma awwalu ba'adin ya ku ba'adin janna yake amma farko abincin da yana aljanna za su ci bal ziyadatu kafil ummi wani dan nama ne da yake saman hanta kifi da shi za a fara saukar su wa amma alwaladu amma da fa iza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'a idan maniyin namiji shi ya riga shiga mahaifa kamar maniyin mace na za alwaladu ila abi sai dan ya dauki kamar uba wa idza sabaqa ba'ul mar'ati ba'al rajul idan ku waliyin mace da ya riga shiga kamar na namiji na za al walad ila ummi sai dan ya fuka ma da uwa qala sai abdullahi dan sanan yace ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah na ce da babu abu da tantance sai Allah kuma kai manzon Allah ne to mu dawo kan hadisin mu mu ƙara sanan ma ya dauko wannan bayanin daga nan yace bayan ya zo da wannan tambayar walan mai sami'a rujuru da alaihi a alaiha yayin da ya ji amsar da annabi ya faɗa waɗanda muka ambata a wannan hadisi amana bihi sa'atu nan yi imani da annabi wa makanahu a gurin sun makana da musa nan zai ce da annabi innal yahuda qaumun mu'tun yake ya manzala yahudawa ko mutanen banza ne karshe da kan zai mutane ne makaryata mutanen banza ne in alimu bi islami yanzu idan suka san na musulunta abla an tasalahum kamun ka tambaye su ba a tuni kar ya sani za su indaka a gurin ka fa arsala rasulullahi Zulma alaihi wasallam bajati yahudi sai ba za ya tura a kira yahudawa da yahudawa suka zo wa dakala abdullahi ibn salam albayt ya abdullahi dan salam ya shiga wani daki ya buya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ba za ya ce da yahudawa ayyu rajulun fikum abdullahi ibn salam yace wani mutum ne a cikin ku abdullahi ibn salam waye shi qalu sai suka ce a annabi shi ne mafi ilimin wa ibn a'lamina kuma ɗa ne ga mafi ilimin kenan mahaifinsa yana cikin manyan malaman shi ne ma babban malami suka ce wa akhyaruna mafi alherin mu ne shi وابن أخيرنا ومن آلي بمبن الهير وفي لفظ wani lafazin ma suka ce sayyiduna shugabanmu ne wabnu sayyidina kuma dan shugabanmu wa fi lafzin akhar a wani lafazin suka ce khairuna wabnu khairina mafi alherin mu ne shi kuma dan mafi alherin mu ne wa afdalina wabnu afdalina mafi fananan mu ne kuma dan gidan mafi fananan mu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da su a fara'aitum in aslama abdullahi to kuma da labari idan abdullahi dan salam ya musulunta ba to ne za ku ci qalu sai suka ce a a'adahu Allahu min dalika Allah ya masa tsari da haka ai ba zai taɓa musulunta suka faɗi wannan marratai ne au talata to bi ko sau uku ba kare da ilaihim abdullahi sai abdullahi dan salam ya mutu daga ɗakin da ya buya matsala a gaban annabi sai ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله yana faɗin kalmar shahada ƙalu nan take ba sai suka ce sharruna wa bin ai wannan mafi sharrin mu ne kuma gidan mafi sharrin mu wa waqahu bi afka masa suka dinga zaki wa bi a wani lafazin fa na sai annabi yake ya ma'ashar yahud ya ku taron yahudawa ittaqulla a kuji tsoron Allah Ba fa wallahi alladhi la a illa huwa yake na rantse da Allah wanda babu abu da ta bi tsokan da shi shi ma ibnu salam yake da musu yace innakum Allah ta'lamuna annahu rasulullah wallahi kuma kun san wannan bawan Allah manzon Allah wa annahu ja'a bi haka kuma kuma kun san ya zo da gaskiya fa qalu lillahi kaza ƙarya kake kaji nan take sun ce kaza nan sun ce kaza to wannan me yake koya mana yana nuna mana don mutumin da zai ce kaza kuma nan take ko bayan kwana ɗaya wannan kazan fa bai canja daga yadda yake ba sa'an nan ya dawo kuma ya ce ai kaza ne to shi ma ya tabi an tura da ne gudawa to da haka mutum ya taka tsantsan shi na masu shiga rediyo ya dubo ya ce wani mutumin banza ne kaza kaza ba na gari ba ne kuma kuma ana kiran za ana baki dan wani abu sai dawo sai ya ce ai na gari ne ai mutumin kirki ne wannan alayyar ce ta ya gudawa, dan mutum ya san me ya karba dama shi kenan in za ka faɗi magana a kan mutum ka faɗa tsakaninka da Allah in tsakani da Allah ne bana da za a ka canja sai in canja waye ya zama mai mutumin kirki amma in ba don Allah kai ba dama to shi ne dama aka so huda su menene maslaha su kuma shi ne tsarin yahudawa da turawan yamma har yau wanda tsarin su ke tsohon firaministan tsohuwar firaministan ingila margaret carter ta taɓa faɗin wata magana mashuriya ta ce mu ba mu da maki na dindindin ba mu da masoyi na dindindin wala ga wannan koli shi ne shi europe da america harin yau su kawai makiyinsu wanda bai koyi bayan maslaharsu ba masoyinsu wanda ya koyi bayan maslaha kuma ko da kana goyon bayan maslahar sai suka fahimci yanzu ba ka da ƙarfin da za ka iya zartar musu da maslaharsu to za su fare ba baya sai su matsa gefe sai a kau da kai sai su goya wancan baya domin mai maslaha su ta ci gaba da wannan su ne su shi sa in dai za ka karanta musulunci shi za suke tsanar addinin musulunci to in dai za ka karanta musulunci tsanana za ka gan za ka fahimci su waye su kaga yadda za ka yi mu'amala su ana ya samu dace lokaci ya yi ko ta yana wallahu zan iya yanka saniya a hakika ko rago ya fi rago shi ya fi saboda maza da yake ma alhula mai sha tani ka yanka rago ko tinki ya fi ko akuya biyu ya fi amma ba na jiwa ne kana da karfi zai ka yanka rago ka haɗa da saniyar ko ba ka ina roƙon addu'a bisa wani da yake yi min hasada kaka damu da shi Allah ya kare ka abinda za ka yi ka yi ƙoƙari wannan ni'imar da Allah ya baka ka kiyaye ta ta yaya za ka kiyaye ta shi ne ka yi abin da ya kamata a kan wannan ni'ima idan dukiya ce yi ƙoƙari dinga ciyarwa da sadaka da taimakon bayan Allah da marayu ya gama hasar da kan za su kuma amma kai ma kai fito na fito da Allah kake kiyaye ni'imar to zai iya zare ba ka kai kuma a nan sai dinga maka dariya Allah ya tsaraba ka da wato waɗannan masu hasada da kuma an tsada kuma za ka rabu da ita wani tsoron ka mutum ke su kanka damu kanka ina fata gani karka damu kanka da wai wani na ba a tsada kai ba Allah kawai kiyaye dokar Allah dama in dai sunan ka mutumin kirki yanzu ba mu magana ga manzo Allah ai ya mutu ga Yahuda suna masa hasana kuma an gobe ga ba su ci amma ga ba ta sun tada shi su da shi ba Yahudiya ta kafa masa abinci da guba ce abincin ya yi magana ya ce kanka ci annabi ya ci aka kamo ta me yasa abincin nan da guba ta ce akwai me yasa ta ce saboda in kai annabi da gaskiya ne na san ba abin da zai baka ba da gaskiya ba ne kawai na hutar da mutane ka mutu kowa ya huta ka zo ne na nuna tsananin gaba da hasadar sau da haka wannan kai da ne ka kai ne bi ka'ida ta shari'a ko Allah ya da babu abin da zai yace muna roƙon addu'a za mu fara a ta shi ne zuwa Allah ya bani sa'a ya bani nasara ya taimake ku kuma a tsaya a karatu da yawa rashin karatu ka ce kawai addu'a za ku wanda zai na ja a dubina da na ajiyar na usul sai an haɗa Allah so yake ka yi aiki sannan ka roƙe shi kar ka dogara da wayanka da ƙoƙarinka ka haɗa da neman taimakon kuma kada ka dogara da neman taimakon Allah da kayan ku da sama wanda shi ne tsarin musulunci ce azumin kafara kafarar rantsuwa dole ne a yi a yi shi a jere ba dole ba ne ba sai kaya a jere ba kana iya yi daban daban amma fa sai idan ba za ka iya waɗancan abubuwan guda uku ba ba za ka iya yanta abubuwa bai waye ba za ka iya ce da mutum goma ba za ka iya tumatar da su ba amma idan ba za ka iya tufatar da mutum goma ko ka ciyar da su to magana ka zo kai ka fara da azumi ba ta taso ba dan Allah ta fa man lam yajib fa siyamu salatata ayya kaga sai in ba a samu wadancan ba in kana da halin waɗannan to su za ka in ko ka je kai azumi kana da halin waɗannan bai ba to da haka kenan in ko kana baka da hali kai azumi ba da lalle mai ciki da mai shayarwa da suke galabaita in sun yi azumi za su iya siyarwa su sha ai dama ba cin da azumi ba in dai mai ciki in dai azumi za ta galabaita ba wanda ya ci ta azumi in dai azumi ba ta galabaita ta kashe kanta sai Allah ya kama ta da biyu haka mai shayarwar da ta san in ta yi azumi ita za ta galabaita ko ɗan da suke shayarwa zai galabaita zai rasa abin da zai sha za sha azumi ko su rama ko kuma su in mun dawo daga makaranta muna tarawa muna tararwa an yi sallah za mu iya jira sai karfe biyu mu yi a masallaci sai ce wa masallaci yan bid'a ai ba sai yan bid'a ne suke sallah karfe ko to idan kun dawo idan kuna da yawa su ku domin yin sallah a farkon lokacin ya fi amma idan kuma kai kaɗai ne za ka samu jami'a ba laifi ba ne ka jira ka yi sallah a wancan masallaci sai dai ka tabbatar shi wanda yake jin sallar baya yin abubuwan da za su warware masa wato sallah ana ba aboka ba ne ba tsibbe yake ba ba wani ba yake wada shaki shafa ba to wannan yana yi ga shafi sallar zikirin mareke bayan la'asar zan yi ko magariba ko nefi idan an zikirin yamma daga al'ashi, ina ne ashi yammaci na shiga tun daga lokacin da rana ce zawa ne har zuwa mace to da ka kana iya farawa tun daga bayan la'azar sun har zuwa bayan magariba duk kayi yayi sunansa ne al'ashi ko lokacin al'asir ma'ana kamar bayan azahar can tun daga wannan lokaci zuwa la'azar har magariba duk lokaci ne na da ake ce masa ne shi ne yanzu shi to da kan kayi a da lokaci ya yi ko kuma wanda hadisi ya kai yi da cewa bayan magariba to sai ka bari sai bayan ka sallar magariba sai ka ana da kuka musulunci da musulmi ya fuskantar da kafirci da kafirai a za mu je hutu sai bayan sallar Allah ya kai mu Allah ya ba mu kun ganin wata Ramadana cikin abinci kuma Allah ya gore mana ayyuka na gari a cikin watan Allah ka kuma yi mana taufiki da karɓar ayyuka din saboda bayan ka samu dama aikin sai kuma Allah ya ga dama ya karɓa Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana da baya Allah ka nuna mana Ramadana cikin aminci Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabantan mu Allah ka fitar su da rahma malamin mu shek Habibu ya haya tsaura Allah ka fitar su da rahma ka haska kabarinsa da za a janna makoma malamin mu profesa Pakistan da yake fuskantar kalubale daga wasu waɗanda suke neman zai sun wato an dakatar da abin da ake nagari Allah masu shiriwa daga cikin su Allah ka shirye su Allah waɗanda ba za su shirye ba ka san Allah ka bai da makicin su a kansu Allah ka tarwatsa gayyarsu Allah ka ruguza shirinsu Allah ka sa shirinsu na rusa kansu da kansu ne Allah ka tona musu asiri Allah ka hana su zaman lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana baki daya masu sana'o'i Allah ka tsara albarka masu albashi Allah ka tsara albarka yan kasuwa Allah ka kawo kasuwa masu albarka masu jarrabawa Allah ka ba da kyakkyawar sakamako waɗanda suke neman ayyuka Allah ka sa a dace waɗanda kuma suka samu Allah ka inganta matasanmu da suke shirin aure Allah ka hore musu ka ba su mata na gari su matan Allah ka ba su mazaje na gari